uwa masu albarka yau muna lahadi sha takwas ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu uku kuma yau ashirin ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah ya sake haɗa mu a yini na biyu wannan zai zama zagaye na shida a cikin jerin darissa da ake gabatarwa na daura wadda ake gabatar da ita a wannan masallaci na ɗan marigayi a ashir abdulrahman funtuwa rahmatullahi alai kuma wannan daura tana gudana ne a cikin littafin tafiyatul janan bi ikhtisari akhlaqi hamalatul qur'an asalin littafin babban malami alamatu. al'ajubi alaihi rahmatullah kafin mu ci gaba akwai <clears throat> wahani da na samu jiya ina bayanin tarjamar al'imam al'ajubi a cikin almajiransa akwai ja'afar bin muhammad al-firyabi sai na tafi na ce yana ɗaya daga cikin ruwatu sahihul bukhari kuskure ne ba shi bane eh, mai riwayar sahihul bukhari shine محمد بن يوسف الفغبري تو نسبة شكا ثاني نسامو واحد حتى شكا رسول كتابا بنتا الفغبري محمد بن يوسف يا رب شكرا تدري أكدا نيا دري أكدا أشر شكو ون النامو جعفر بن محمد الفريادي يا رب شكرا تدري أكدا نيا ka kunga akwai tazara ta shekaru goma sha tara a tsakaninsu duk da cewa zamaninsu da ina fatan za a gyara wannan wahamin da na samu Allah kuma ya zafarta mu الباب السادس أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به a نشد wannan اللتاتي أخلاق المقرئ ɗabi'u da halaye da ta'adoji na mai karantar da alƙur'ani idan an ce almukuri'u shine malamin alƙur'ani in an ce alƙari'u kowane ma mai karatu kawai amma in an ce almukuri'u to malami ake nufi to ɗabi'un malami na alƙur'ani idza jalata? idan har ya zauna ya kai matsayin da zai karantar yula lillahi azza wa jal yana karantarwa kuma dan Allah maɗaukacin sarki yake karantarwa ma za bari lahu an yatakhallaqa bihi menene ya kamata a gare shi ya ɗabi'antu da shi waɗanne ɗabi'u halaye da siffofi ya kamata a ce malamin alƙur'ani ya ɗabi'antu da su waɗancan duka ya faɗan mana ɗabi'unsa ga baki ɗaya to yanzu nan kuma a majalisinsa da yake karantarwa to wani na halaye da ɗabi'u ya kamata a ce a gani tare da shi a lokacin da yake karantarwa sai ma da yace yambaghi liman allamahu Allah kitabahu ya kamata kwajaba ga duk mutumin da Allah ya sanar da shi littafin littafinsa ya haddata masa shi fa ahabba an yajlisa fil masjidi kuma ya so ya zauna a masallaci kun ga har yanzu al-Imam al yana nuna cewa ada ake koyan alqur'ani masallaci ya zauna a masallaci yuqri'u alqur'ana lillahi ta'ala zai karantar da alqur'ani dan Allah maɗaukakin sarki يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم دومين يتشقى جير فإن النبي صلى الله عليه وسلم ديتشي خيركم من تعلم القرآن وعلمه fiyayyanku shi ne wanda ya koyi alkur'ani kuma yake karantarwa inda yana son ya shiga cikin wannan to fayan bari lahu to ya waje ba a gare shi ko ya kamata a gare shi abu na farko أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه أن يستعمل من الأخلاق الشريفة yayi amfani da ɗabi'u waɗanda suke masu daraja ma ya dillu ala fadlihi da ke nuna darajarsa daidai lokacin da ka zo kana karantar da alkur'ani to ya kamata ɗabi'unka su fassara ka kamar yadda ake ruwaitowa a cikin alkutubul ilahiyya ana cewa annabi isa alaihi salam yana cewa an simarihim ta'rifunahu an simarihim ta'rifunahu za ku gane mutane ne ta abin da suke gadarwa kamar bishiya ana gane bishiya ne ta ɗanta ɗan icce ana gane wace ce shi. to haka malami ana gane shi ne a ɗabi'unsa da halayensa da mu'amalarsa da mutane wa sidqihi kuma ya amfani da ɗabi'un da za su nuna cewa tabbas mai gaskiya ne shi da gaske yake a ga gaskiyar a ƙasa wa huwa an ya tawaba a fi nafsihi abu na farko daga cikin wannan ɗabi'un ya zama yana da tawabu kai ya zama mai girman kai idza jalasa fi majlisihi idan ya zauna a majalisin karatunsa ya zama yana da tawabu. akwai tawabu, akwai takabburi sannan kuma akwai mazalla ko ihanatun nafs akwai tawabu ƙanƙantar da kai mutum ya yadda da cewa shi bawan Allah ne mutum ne shi zai iya kuskure zai iya daidai wannan tawabu akwai izzatun nafs ya ji a ransa cewa shi fa Allah ya girmama shi so daga bai kamata ya walakantar da kansa ba tawadu ba wulakantar da kai bane ba zub da mutuncin kai bane a'a mutum ya girmama kansa amma ba tare da yayi ma mutane ɗagawa ba to waɗannan halayen suna rikitar da mutane wanda bai san yadda ake tawazu ba to zai iya fadawa ƙarƙashin mazalla ya zama yana ƙasƙantar da kansa wanda bai san abin da ake cewa izzatun nafsi ba to sai kuma ya zama mutakabbir to tantance su yana da tantance suna da bukata ana da bukatar eh, mutum ya zurfafa tunani sannan kuma ya fahimci yadda abubuwan suke wala ya ta'azamu fi nafsi kada ya rika jin shi wani babban saboda haka yafi kowa wa yatawadu liman yulqinuhu alqur'ana yayi tawadu ga wanda yake koya makaratu kai ya rika daukan su waɗanda suke ke musu karatu kai ɗauka da cewa ba bakin komai suke ba a'a ai su ne su tirarsa al'alimu awwa wa satruhu zato, ranar da malami ya zama bayi da ɗalibai za ka ga ba bakin komai yake ba wani malami rashin lafiya ya daɗe bayan ya dawo daga asibiti shine sai yake cewa cikin darussan da ya koya alimtu anni biduni tadris la usawi shay'a yace cikin darussan da na koya a asibiti na gane cewa ashe in ba da karantarwa ba ashe ni ba bakin komai nake ba to wannan ne abu to ya za ka yi waɗanda su ne suturarka kuma za ka walakanta su sai mutum ya yaga rigar shi ko ya yaga wandonsa ka ga ba hankali a ciki wa yuqbilu alaihi iqbalan jamila sannan kuma idan ɗalibin ilimi ya zo yana son ya karatu a wajensa to ya fuskance shi fuskanta wacce take kyakkyawa magabata idan almajirai sun zo za su yi karatu a wajensu sai su ce marhaban marhaban marabalali ɗaya daga cin sahabbai ma kamar yadda al-imam al-khatib ya ruwaito a cikin jami'u akhlaqi al-ilmi jami'u al-jami' li akhlaqi idan ɗalibai suka zo wajen sai yace marhaban bi wasiyyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam lana balale da waɗanda manzon ya yace mu musu maraye wanda ya mana wasiya yace mu kula da su to kun ga abu na farko kenan ba laifi ka yi bincike a kan ɗalibi musamman halin da ake ciki a yau in ya zo ce zai karatu a wajen ka gane ina yake ya halayensa suke ba laifi ba ne amma dai a sa wasu sharaɗan da kuma za su gaji yadda shi har ya ji ya fasa karatun to wannan kuma ba daidai ba ne a zama tsaka-tsaki الثاني نبي أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه da يصلح Ya yi amfani. ya aiwatar ga dukkan mutumin da yake koya ma karatu abin da ya cancanta a mai irinsa idza kana yulqinu idza kana yatalaqqanu alayhi al-kabir wa idan akwai babba da karami waɗanda suke koyan karatu a wajensa yi mu'amala da babba yadda ake mu'amala da babba yi mu'amala da yaro karami yadda ake mu'amala da shi wal hadath matashi wanda ya fara tasawa ya zama matashi ƙuruci ya zama saurayi to shi ma a yi mu'amala da shi shi ba za ka ce masa yaro ba sannan shi ba dattija ba ne to yana da zafin kai sai ka san yadda ake mu'amala da shi sai ka jawo shi a jiki sai ka mai da shi kamar abokinka haka matashi yake buƙatar a masa wal ghani sannan haka nan idan mawadaci na karatu a wajen sai mu'amala da shi yadda yake wal haka nan ma idan talaka yana mu'amala yana yana karatu a wajensa sa yi mu'amala da shi yadda yake abin da zai ɗora ma mawadaci na ƙila wani abu da ake buƙata na karatun to bai kamata kuma ya zama daidai da abin da za a ɗora ma talaka ba shine abin da yake nufi ana misali makaranta ana biyan kuɗi to a kalla waɗanda suke da ƙarancin samu kada makarantar ta zama ta mawadata kawai sai wanda yake da wadata sannan zai iya akwai wanda zai zo wata rana ma ya ce zai karatu ba abin da zai bada to a yafe mishi a ce zai karatu domin karatun ake sanya hmm? eh, magabata haka suke cikin misalan da zan iya kawowa a goguje akwai al'imam abu yusuf al-kufi almajirin babban malami al'imam abu hanifa ya taso a matsayin ya taso a matsayin talaka al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin tarihi baghdad ya kawo riwayoyi waɗanda wasu suka ce babansa ya zo yake ja da al'imamu abu hanifa wata riwaya kuma cewa mamarsa ce amma riwayar mamar ta fi ƙarfi riwayar da ke cewa mamarsa ta zo ta samu abu yusuf in al'ima kullum eh, mamarsa ta tura shi ya je ya koyi biredi gidan biredi ta tura shi kullum zai wuce sai ya ga al'imamu abu hanifa yana karantar da ɗalibai sai ya riƙa kallo sai al'imamu abu hanifa ya kira shi rannan sai ya gwada shi sai ya fahimci ɗalibi yaro ne shi ne mai hazaƙa sai ce ina kace zuwa sai ce ai gidan biredi da mamata take cewa in je ni maraya ne nawa ake baka in ka je gidan biredi ce kaza ya limamu abu hanifa ya ce to ka zo ka zauna ka rika karatu ka daina zuwa gidan biredin ni zan rika baka abin da ake baka zan tsora maka kuma mamar rannan ta zuciwa sai ta ganshi zaune a waje ta zo ta samu al'imamu abu hanifa ta ce innaka shaykhun hari ta ce kai wani irin rikitaccen tsoho ne kana son ka bata min ɗana inna hadha alwalada yatimun wannan yaron maraya ne ina son ya koyi sana'ar da zai rike kansa amma kai kuma ka zo ka zaunar da shi nan biredi nake son ya iya ya koyi yadda ake biredi sai al'imamu abu hanifa sai ya ce sayuƙi muke faruzaj ya ce Baba ki haƙuri wata rana ba biredi shi zai iya ba ma alkaki zai kawo miki irin wanda tara kai suke ci a gidajensu shi al-imam abu yusuf ya ci gaba da karatu a wajen al-imam abu hanifa har ya girma sai gashi ya zama alkali alƙalin sarkin musulmi wanda duniya ta ji shi harun rashid nan suna zaune an kawo alfaluzaj din nan wannan abin alfaluzaj eh, ne da ake yin shi da zuma da alkama sannan a yi shi da mai a yaryada ni sai yana fassara shi da alkaki alkakin ma na musamman shi ne randan ana ci aka kawo sai sarki haruna rashid sai ya ce mu ci aka kawo masa ya ce ai saboda kai na sa a yi ba ko yaushe nake cewa amin ba na musamman ne wannan suna ci sai abu yusuf ya kama da ya yi murmushi sai shiru sai sarki sai ce Allah ya fata malam me kake ma dariya sai ce ba komai sai ce a yace sai ka faɗa min gaskiya ya ce akwai abin da ya faru shine sai ba shi wannan labarin na al Abu Hanifa cewa gashi sayuti mukil falusaj to shine gashi nan har ma sai da khalifa a lokacin ya ce ba koyaushe ake mana irin sa ba eh, lokaci bayan lokaci miktawa a mana to kaga shine wannan to talaka a cikin ɗalibai kula da shi ake yi in malami yana da wadata to ya kula da ɗalibai talakawa shine dai abin da nake nufi fa yanbaghi lahu an yuwaffiya kulli bi haqqin haqqahu ya wajaba ga malami ya cika ma kowane ne haƙƙi hakkin sa wa ya'taqid al-insafa kuma ya kudurta a cikin ransa adalci yake sanya abin da ake cewa al-insaf shine ka ba ka aje kowa a ajin shi kuma ka bashi abin da ya cancanta a masa shine ake cewa al-insaf to kun ga wannan kenan abu na uku an yi hadara ala nafsihi tawadu'a lil ghani ya guji yin tawadu ga mai mawadaci wa takabbur ala al faqir amma in talaka ya zo jansa kuma sai ya rika masa girman kai kaga ya raba ya kamata ka zama mai tawadu'u ga kowa dan ne za ka yi ma mawadaci tawadu'u shi kuma talaka ne da za ka masa girman kai na hudu idza ja'ahu man yuridu an kara alaihi idan wanda yake sanye masa karatu ya zo min sabirin ko karami ne au hadatin ko matashi ne au kabirin ko babba ne dattijo an atabira tabira kulla wahidin minhum ya tsaya ya lura da kowanne daga cikinsu kabla an yunqinahu min suratil baqarah kafin ya ce to daga baƙara za ka fara sai ya gwada shi an ya tabira kulla wahidin minhum ya gwada ya tsaya ya gwada kowanne daga su ya musu jarabawa ya gani ya kamata a sa shi ya yi hadda ka a sa ka'ida a makaranta a ce kowa daga bakar zai fara akwai makarantun da suke wannan tsarin su ce in yaro aka kawo shi komin kankanta zai ce za su faro masa daga suratul baqara akwai su to amma dai abin da magabata suke yi ba sa ɗaukan abu ya zama ka'ida irin wannan saboda wani idan ka ce masa ya fara sotul bakara ya ga ya yi shekaru bai haddace ta ba to ba wasa ba guduwa zai kuma ɗalibi shi so yake yi ko da littafai kake karanta masa ya fi son a ce an sauke wani shi yasa ai yanzu zaka ka gama hatta aka sauke littafi sai a ce an shirya wata wani ɗan kwarye kwarye biki an yi hatma an yi hatma sannan kuma daga cikin abinda malaman mu magabata suke yi ai akwai abin da suke ci mushi ba'amul hizaqa ba'amul hizaqa shine abincin da ake shiryawa din nan a makarantun allo idan yaro ya gama sabbi in ya gama hizubin sabbi sai a dahu shinkafa da wake wani a yi waina a gutsutsira sai a zo ana rabawa a makaranta wani ya kai sabbi ya fara daga nasi daga ƙasa ya sama wani kuma a bari sai ya kai juz'in amma wani kuma a bari sai ya kai hizifin ƙul'uhiyya wani sai ya kai juzi'in tabaraka sai a yi to da ana yi to shine suke cin shi ta'amul hizaka yana ɗaya daga cikin nau'ukan abinci na gayyata da ake yi ibn tulun ya ambace shi a cikin littafinsa fassul khawatim fi ahkamil wala'im to kaga akwai shi to kada ka ce kowa suratul baqara zai fara a'a ka gwada kowa bi an ya'rifa ma ma'ahu min alhamd ya san abin da ke tare da shi na ya iya fatiha ya iya karatun fatiha ila miqdari rubu'i saba'i har ya kasance ya kai rubu'i wato ɗaya na ɗaya cikin hudun wato wato izifi bakwai Kamar ka ce amma na au aksara min mimma ajiyar yi salatahu ko kuma fiye da juz'in amma eh. alal aƙalli a ga yana da yana da ya iya karatun su koda ba haddacewa ba aw akthara mimma yu'addi bihi salatahu ko fiye da juz'in amma gwagwadan abin da zai iya aiwatar da sallar ta da shi wa yasluhu an ya umma bihi bis salawati sannan kuma yana da haddar abin da inda za a naɗa shi ya zama liman zai iya zama liman alal akalli ya karanta mutane ya karanta ma mutane idza htiza ilayhi in har aka bukace shi ya zama liman ka gwada shi sannan ce da ya zo kawai ya fara suratul baqara a aka gwada shi ya haddace amma zuwa nasi ko fiye da haka to daga nan in ka je yana da haddan wannan to ba laifi in za ka ce tafiya faro daga bakaran ne shi kenan za ka yi in ko ba haka baka ce faro daga juma'a in ba da haka baka ce faro daga ahkaf in ba haka baka ce faro daga wala tujadilu in ba haka baka ce ya faru daga daga daga daga kala alama kullaka ko kuma ya faru ma daga maryam ko ya faru daga farkon kashi, in ba haka baka ce masa ya faru daga farkon bara'a ko kuma ya faru daga hizbin abin ne na mastabilu kaga dai haka ake kowa a kalla ina za a tashi shi yasa za ka ko aji aka kafa na hadda aka ce an fara tare to da wuya ake iya tafiya tare dole sai ta wace sai kowa ta fashe kaga kowa ya ɗauki abin da zai iya yi wani yana da damar da zai iya kawo shafi ɗai kullum kullum kullum kullum kaga a cikin kwana goma zai ba da izifi ɗaya wani kuma bai da wannan sai rabi wani kuma sai rubu in ma shafi zai iya kawo kawowa akwai wanda kwakwalwarsa za ta kayyace shi kullum rubu'i ma zai iya kawowa kaga a cikin kwana hudu zai haɗa izifi ɗaya. akwai waɗanda suke da irin wannan baiwa musamman waɗanda abin ya kawo su kenan kawai hadda suke son su yi kuma kwakwalwarsu ta nuna domin hadda tana da alaƙa da nunar kwakwalwa da shekaru eh, yaro yana da kaifin hadda da sauri ka faɗa masa abu zai iya haddacewa amma in kwakwalwar ta ji an ɗora mata abin da ba za ta iya ba to za ta watsar da shi amma wanda ya fara tasawa kwakwalwar shi ta nuna to zai yi ɗiban abubuwa da yawa kuma ya haddace sannan yaro ya fi saurin mantuwa da gaske yaro ya fi saurin mantuwa kana iya mishi abu kwana uku da suka wuce yau ka zo ka tambaye shi ka ji ba su ya tafi saboda akwai wasa tare da shi to duk wannan sai mun kula da shi kaga nan yanzu al-imam eh, al-ajudi yana koya mana wani yana koya mana methodology na karantarwa fa in kana yuhsinuhu idan ya fahimci cewa wannan ya kyautata waɗannan ababen da ya gwada shi wa kana ta'allumuhu fil kuttabi sannan kuma koyan karatun da ya a makaranta ta ƙasa ita ce al-kuttab suna ce ma makaranta allo al-kuttab inda mutum zai je a fara koya masa baki tun daga babbaku har farfaru har karatun wasali tashiya, sannan ya zo ya fara karatun zuku ya zo ya karatun hadda da ana ce wannan alkutta amma eh, al'imam ibn jauzi a cikin littafin ta taqwimul lisan yace shi bai san asalin wannan kalma a larabci ba yace al jam'i ne na katib to ta ya za a kira makaranta da da wannan siga amma kuma haka malaman larabci da yawa suke faɗi kun gane imamul khatib al-baghdadi al-imam al yana gaban ibn al-jawzi amma gashi ya tabbatar da shi a cikin littafin sa al-kutab allo inda ake fara koya ma mutum babbako ita ce ake ce mata al-kutab wa kana ta'allumuhu fil kuttabi aslaha bihi lisanahu ya fahimci cewa makarantar allan da ya fara ta farko ta kyautata masa harshen sa wa kuma ta nitsan masa da harshen sa hatta yasluha an yu'addi bihi fara'ibahu har ya zama zai iya isar da farillansa thumma yabtadi'a fa yulaqqinahu min suratil baqara abu laifi daga nan ya fara masa daga suratil baqara din hmm. in ka fahimci ya gugu a ƙasa to ba laifi ka ɗauke shi kai tsaye ya tafi suratul baqara din ya faro daga can ba laifi amma a ce kowa abin da za a masa kenan ba tare da gwaji ba to wani zai gudu ko kuma a daɗe an cutar da shi da wani wajen aka dawo da shi ƙasa zai yi sauri ya tafi to amma yanzu an kai shi sama ba zai iya kai ba zai iya tafiya ba sai ya daɗe yana yi kaga wannan an kuntata ma kwakwalwarsa to wannan wannan abin da ya kamata a ce duk malami ne karantarwa ya kula da shi kenan in an ka masa talibi na farko dai ya gwada shi ya gane ya fi cancanta ya shi sannan na biyu kai ya ce kowa dole ga waje ɗaya za a fara a kowa a ba shi gwangwadon inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi zai iya haddacewa abu na biyar an yi listi ma'a ila mai qara'u alaihi ya kyautata sauraron mutumin da yake karatu a wajensa idan kana karɓan haddan mutum to ka tsaya ka saurari yadda yake ka riƙa jin kai ya je tsallaken wata aya ko kuma akwai ayoyi mutashabihai ya rikice kai kuma kana cin kila ko kana duba waya malamin mu na hadda za ka da wannan ka ga malami a aji kawai ya zo yana karban hadda yara amma yana yana cata Allah wannan na farko dai ka walakanta Qur'anin Allah sannan ka ci amanar yaran nan da aka baka menene cati ka ajiye mana sai ka gama tashi za ta yi waya kayan da za ta ji to muna da wannan musamman matasan malamai Allah shirye mu gabaki da wala ya yashtaghala anhu da hadithin aw ghayrihi kaji ko kai ya shagalta dalibi na bada hadda kai kuma kana fira a can kaga fira yanzu ita ce chatin aw ghayrihi ko kuma makamancin magana kana magana da wani kuma dalibi na bada hadda ka tsaya ka kula da shi wanda yana da tasiri a zuciya wallahi ina inuwa malamin mu in yana habbakin sa nake nake kalla bakin shi kuma zai ce maka kallon bakin shi har lokacin ana cewa sai a ce malamin mu na maguda baki in yana karatu yadda yake yi za ka ga bakin shi yana haka yana haka yana haka sai a ce yana maguda baki zai kula da kai ka kula da yadda ɗalibi yake karatu kai ma kuma ka kallon yadda yake karatu abu na gaba an ya tadabbara ma ya min ghairihi ya rika tuntuntunin abin da yake jin wani na karantawa kana karantarwa ɗalibi na ba ka hadda to ka saurare shi ka rika tadabburi domin tadabburi ba sai in kai kawai ka karanta ba A'a har idan ana karantarwa ana karantawa a ga ayyuka wa rubbama kana sama'u hurin qur'ani min ghairihi lahu fihi ziyadatu manfa'ati zai iya yiwuwa ya kasance sauraron karatun da kake na alkur'ani daga wani ya ma amfani wa ajrun azim kuma ka samu lada babba domin Allah ya umarni da haka sai za ku ri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kuma Allah ya zargi waɗanda ba su haka wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu na utul ilma ma za qala anifa allati ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum kaga ashe alistima wani nau'i ne daga cikin ne daga cikin matakan koyon ilimi da kuma ƙara gogewa a ciki shi yasa akwai mahararsa saurari na da dabarbaru da techniques da ake yi a wajen ƙara yadda za ka kyautata sauraron magana na bakwai an ya ta'awwala ƙaunar Allah azza wajen mutum ya rika fassarawa a aikace faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa wa idza quri alƙur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ka gani wannan ayar idan ana karanta alqur'ani ko za a karanta fastami'u lahu to ku saurari alqur'ani wa an fito sannan ku shiru kaga abu biyu ake nema al-istima daban al-insatu daban al-istima shine ka rika saurara al-insat kuma kai shiru bai yiwuwa kana wani abu kana magana wani na ka ce kana istima'i ha yanzu kawai kana kana kana kana kana iddi'a'in istima'i ne amma ba istima'i take ba al-istima'u la budda lahu min insati in kana son ka ce sauraro kake to dole sai kai shiru eh, eh. shi yasa suka ce daga cin ka'idojin saurare sai idan kakkarka magana wani na yi sai in firan mata ce firan mata an ce wai wai in suna fira kowa na magana kuma kowa na gane magana da da wadda take haka ne wani profesa na ya taɓa faɗa min haka ta jami'a ya ce min ya ce ya ce wannan haka mata ce su za su zo suna fira su waccan tana faɗi waccan ma tana faɗa kuma duk suna gane abin da suke faɗa wannan yana cin khususiyar Allah ya ba su wannan baiwa <laughs> to kun gani Allah ya ce in aka yi haka za a samu rahamarsa la'allakum turhamun za a rahama in kuka yi haka ka zama kana saurara alqur'ani kana yin shiru shi yasa ko a kace aka sa alqur'ani in ba saurarawa za a yi mutu a kashi in dai ba za a yi shiru ba to a kashe shi ya fi Allah ya durusa alaihi waqtar darsi illa wahidun kunji ya ce a zamaninsu a lokacin da kake karɓan darasi na ɗalibi to kakka saurari karatu mutane da yawa na mutum ɗaya kawai za ka yi sai ya gama sannan ka ce to wane in ana darasu kuma ya fi wala ya kunu sanin ma'ahu kai ya ce wani na biyayi fa huwa anfa'u lil jami'i domin wannan shi ya fi amfanar da kowa ana saurara kowa yana saurara nashi kuma kaga a tsangayoyin mu ai haka ake shi yasa wani zubin ma dan uwanka ɗalibi yake gano kaci ci baki a tsangaya sai kawai sai taso a allanka da ka ajiye kana ba da hadda da shi kana biye kawai zai zo kawai sai ya haka ya ce kaci wasai ko kaci ɗugu dan uwanka ɗalibi kuma malamin ya duba sai ce gaskiya haka in yi yawa a ce ta sake sabon rubutu in ko ba haka ba a ce to ya yi amma ka gyara wa amma talqinu fa la ba'sa an yulqina al jama'a amma lokacin da zaka biya musu karatun kai su ansa daga gare ka to babu laifi ka rika yi ga baki kai ga baki daya suna amsawa misali wajen haddasa ɗaya to za ka ba su hadda a lokacin kuma suna bukatar dama sai ka biya musu to ba laifi ka yi suna yi suna kana yi suna amsawa amma idan za ka amsa kasance kuka ce kowa a yi gaba ke ɗaya to wani zai za ɗan ɗan abu ya rima a sha kiɗa ne kawai zai shiga burtu ne shi zai ciki kawai ya riƙa mani ya riƙa kawai rawa da bakinsa yara da yawa a makarantun hadda in kun tana faruwa haka kowa ka ji hadda shi wa idza quri'a alayhi alquran idan aka karanta ma malami Alƙur'ani, ɗalibi yana karatu sai ya karatu fa akhfa fihi alqari'u sai mai karatun ya kuskure aw ghalita ko kuma ya faɗi abin da ba haka yake ba Allah yu'annifahu kai ya daka masa tsawa kai wasa mu'amala mai kaushi wa anyar yarfuqa bihi ya sassauta masa wala yajfu alaihi kai ya masa magana mai kaushi wa yasbiru alaihi kuma ya jure wajen mu'amala da shi fa inni la amanu an yajfu alaihi domin banda tabbas in yi masa magana mai kaushi fa yanfir anhu ya gudu ya bar zuwa makaranta wa bil Allah ya ila al masjid kuma shi ya fi cancanta gobe ba zai dawo wajen karatun ba a masallaci shi kenan ka kore shi da yawan mu nan da za a ba mu dama kila za mu ba da labarin kila a makaranta makarantu da muka yi akwai dalilin da ya sa mutum ya zama kila wani darasi ya zama bai san shi kila malamin ne ya sa shi ya zama bai san sa bil munasaba na kan ba da wannan labarin da yawa ba na san lissafi a duniyar nan yana ba ni wahala yana rikita min kwakwalwa ta har yanzu ba na san shi kuma amma wanda ya ja min wani malami ne a firamare ba musulmi bane ban sani ba ko ya musulmi ta da ban sani ba ko yana nan a duniya ko bai na amma shi shi ya muna namun shi ya sa min cikin lissafi a cikin a cikin zuciyata so da ba yi da mu'amala Allah ya ce mishi in ya musulunta to kage shi ne wannan wannan ya sa kawai shi ke sai zama ni ban san lissafi kuma na taso a haka kage ya ja mini ko bai ja min ba to to kage shi ne wannan وقال صلى الله عليه وسلم ماذا سلم ياتي اذا انما بعثتم ميسرين كن كسن يان ايكو كو سوكا قام جماعه ولم تبعثوا معسرين با ايكو كو سو كزو كو تسدنتا ما متاني ما ماذا سلم يا فدا هكا ني ا وجهن جارا ba ƙauye ya zo masallaci shi bai san yadda ake mu'amala da masallaci ba kawai shi kenan ya samu wani waje tsula bawai sahabbai suka daka masa tsawa mazasu ya ce a la tu'zuhu ka ku cutar da shi ku bashi ya zama bawalinsa bayan ya gama manzon sun ya ce su je su ɗibo ruwa su da suka mashi faɗa su zuba a wajen yana kallo sai da aka gama aka tsarkake waje sai manzon sun ya kira shi sai ya ce wannan masallaci ɗakin Allah ne da shi da ire-iren sa duk inda ka gansu ɗakunan Allah ne baya kamata a yi kazanta a cikin su an gina su ne domin a ambaci Allah an gina su ne domin a yi karatun alkur'ani kuma a yi sallah ya ji daɗi sai ya daga murya yayi addu'a dan su ji yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ba'dana hadin shi ya Allah ka gafarta mini ka shigar da ni aljanna daga ni sai Muhammad gashi nan sauran kuma dukkan kulle kofa ka su shiga to kage shine maza kuma cikin nasiha da ya musu yace innama bu'istum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin sannan kuma kullun dama ana son ai mu'amala da mutum a kalli yadda mu'amala da mutumin da ya zo daga ƙauye ba za ka ce yadda ɗan birni yake za ka yi mu'amala da shi ba suna da bambanci to wannan babban abu ne mu'amalar da za a yi da ɗalibin ilimi da ya daɗe yana karatu tana da bambanci da mu'amalar da za a yi da wanda ya zo sabo khulasatu hadhihi al-akhlaq taƙaitattun waɗannan ɗabi'un da aka ambata mana na malami idan ya zauna zai karanta a daidai lokacin wasa wa muradi min hada ni abin da nake nufi a ambatan wannan an nasihatu li ahli alquran su nake yin in nufaci alkhairi ga ma'abuta alqur'ani li alla yabtula sa'yuhu domin ka aikin su ya lalace in humu talabu bihi sharafar duniya idan suka nemi darajar duniya da karatun su na alqur'ani da karantar wasu hurimu sharafal akhirati to za a hana musu darajar lahira domin mutumin da ya samu ya zaɓi duniya to من كان يريد حرث الآخرة كم نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها قال نؤته منها ولا من انت بعيدية من كان يريد العادلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد هذا تنافت سراته من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أما أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحاجط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملوا وكذا من كان من كان بداء كنا دا تهود دا تاب إسرائيل دا تشورا سنة دا بنصور كم متين يبات أي سنة لاهرة سبو دا دونيا كم با دول دونيا تسامبا إذ بذلوه لأهل الدنيا دو من سرق أباد القرآن دا دونيا طمعا في دنياهم سبو دا قائم a'aza Allah hamalatal qurani min zalik kaga malam al'ajizi nasiha yake nufi yace Allah ka tsare ma'abuta qurani mahaddatansa daga wannan talalabiya su lalace a duniya su ɗauki addini su ba da shi a basu duniya ko kuma su nema ma ba dole su samu ba fayan bari liman jalasa yuqri'ul ulmuslimina ya kamata da duk mutumin da ya zauna yana karantar da musulmi musulmai an ya ta'addaba bi adabin qur'an ya zama ya ladabci da ladibban alqur'ani ya tabi thawabahu min Allah ya nemi ladansa a wajen Allah yastaghni bil qur'ani an kulli ahad ya wadata da alqur'ani daga barin kowanne min al daga cikin halittu ka zama qur'ani ya fi maka komai mutawazi'un fi nafsihi ya zama yana da tawazu a kan kansa da ya kuna rafi'an inda Allah azza wa jal domin ya kasance madaukaki a wajen Allah mabuwayi da daukaka da ake bukatan mahaddacin alqur'ani malami mai karantar da alqur'ani ya zama kenan namiji ne shi ko mace ce shi wannan yana da tasiri matuka to wannan karshen babi na shida kenan albabu tabi'u babi na bakwai zikiru akhlaqi man yaqra'u 'ala al-muqri' to yanzu kuma an da kan ɗalibi can an faɗi malami to waɗanne ɗabi'u shi kuma ma ɗalibin ƙur'ani ya kamata ya zama yana da shi kaga nan an shirya malamin to yanzu kuma shi kuma ya zai ya koya ma ɗalibansa su zama suna da kyawawan ɗabi'u domin ya kasance yana da kyawawan ɗabi'u to zai koya musu su shine man ya karu 'ala al-muqri wanda yake zuwa ya karatu a wajen malami masanin alqur'ani dalibi kenan man kana ya qara'u 'ala ghayrihi wa yatalaqqanu fayanbaghi lahu duk mutumin da ya qara'u 'ala ghayrihi yana zuwa ya je karatu a wajen waninsa wato shi dalibi ne wa yatalaqqan kuma yana karban karatu a wajen malaminsa fayanbaghi lahu to ya kamata a gare shi ya aikata wasu ababe da za a ambata mana a yanzu ɗalibin ƙur'ani to ga ɗabi'unsa da ake buƙatar ya zama yana da shi. an yufsin al'adaba fi julusi ya kyautata ladabi a zamansa hmm? ya kyautata ladabi a zamansa in ka je in kana kallon don Allah in larabawan nan ko sai sun shirya suke ɗaukan waɗannan hotunan in suna nuna mana ka gansu sun yi zagaye malam kamar wani zobe ba su burge ka larabawa su suka fi yin wannan ka gansu a masallaci tufafin su ɗaya sai ka ji sha'awa ta kama ka abin ya burge ka matuƙa ka gansu yadda ka san an wani shirya su shirya sun aka yi dama to kani tuta kyautata zama baina yadayhi a gaban malami ai baina yadayhi shaykhihi alladhi yaqau alayhi a gaban malamin sa wanda yake karatu a wajen shi ka kyautata zama Dalibin ilimi kyautata zama a gaban malamin sa yana da kyau matuƙa wannan a koya ma yara eh, a koya ma yara su zama in za su zauna a gaban malami su zauna da ladabi abinda ke nuna musu a ransu hatta yadda za su aji Alƙur'ani, magabata ba sa yadda aji Alƙur'ani a ƙasa magabata da yawa ba sa yadda aji Alƙur'ani a ƙasa suka ce lokacin da yahudawa suka zo wajen manzon Allah su sama suka ce wani da wata a cikinsu sun yi zina ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba ku da wani hukunci ba ku ne hukuncin zina a cikin ku a cikin at-taura sai suka ce abin da ake yi shine zuwa ake yi in sun yi mace da namiji suka yi zina sai a yi musu a shafa musu a shafa musu toka ko a shafa musu bila shuni eh, shudi abu da su layi layi ana zagin su ana tsitsi ne musu daga nan shi kenan Abdullahi ibn Salam ya ce ƙarya kuke yi a cikin attaura hukuncin zina idan mutum ya zama muhsani jefe shi ake yi shi ce sai suka zo da attaura da suka zo za su yi sai suka aje a ƙasa sai mun sani ya ce a akwai wani fulo a wajen sai ce a ɗuwa attaura a kai to idan an ma attaura haka ashe alƙur'ani ne da aulada a masa attaura mansuha ce foma littafi ce foma ce an goge ta amma duk da haka manzo sama da maganar Allah ce asali ita attaura sai da yadda aje ta a ƙasa ba to shi sa magabata suke ki ba a ce haramun ba ne. a aji alkur'ani a ƙasa a a samu wani burbushi a ɗora ta a kai ko da burbushin ko da ɗani ɗaya ne sai a ɗora kaga fulo ai baya wuce ɗani ɗaya so tari ko tintin haka kuke cewa ko tintin yin wanda ake sa a fada sarakuna to a ɗora shi a kai ko kuma a ɗora a tebur ko kuma a sami irin wannan abin nan ɗin mahmal na mushafi kowane dalibi ya zama yana da shi ta yadda ba za a rika ajin a ƙasa suke karatu ta yadda ba za a rika ajin mushafi a ƙasa ba wannan yana cin abin da zai sa a zuciyar dalibi ya ji da gaske ake yi kaga wannan kenan na biyu wai tawaba'u fi julusihi ya zama yana da tawaru a zamansa kada ɗalibi ya rika zaman girman kai ko zaman sarauta kuma a makaranta ya kunu mukbilan alai ya riƙa karatu yana fuskantar malami kai yana karatu kuma yana kallon wani waje a'a ka zama kana fuskantar malami me yasa aka ce daga cikin sharɗin mai hudu ba ya kalli mamansa waɗanda yake ma hudu ba wannan sharɗi ne a hudu ba saboda al-khutbatu tadrisun su kuma su zama suna kallon sa in bajira alaihi ihtamalahu idan har malamin ya zama ya masa fada to ihtamalahu ya dauki fadan da malam ya masa domin malamai kowa da ɗabi'arsa akwai malamin da yake da kaushin mu'amala ba za ka ce kuma ya canza ba fahimtar ta kenan ko ka ce yayi ba zai ko ka ce ya gyaru ba zai gyaru ba to kuma yana da karatu a wajensa ya za ka yi da irin su al-imamul a'mash Sulaiman ibn Mahran babban malamin ƙur'ani kuma babban malamin hadisi almajiransa ga sunan eh, a tsabaka ta atba'u tabi'in a irin su shu'ba shu'ba ibn al irin su eh, hammad ibn salama su hammad ibn zaid su sufyan ibn uyayna su sufyan al-thawri duk almajiran imam al-amashi amma mutum ne mafadaci na gaske fada sosai in ka zo ka ce za ka yi karatu a wajen shi sai ce to je ka zan yi bincike kanka in ka dawo ya ce ka dawo gobe in ka dawo sai ce tafi kai alade ne ba zan maka karatu ba kalmar da zai faɗa maka kenan ya ce kai alade ne ba zan maka karatu ba ya ce ka hadisan manzo Allah sallama zinari ya ce wa zai dora ma alade zinari haka wasu za su naci su kama kafa da wasu malamai yan uwansa na zamaninsa har su samu dama ya ba su cewa su zuci karatu a wajensa ranar da bai san ai karatu ba zai sanar da ɗalibai ba kawai sai saki karya dama ita ma ya koya mata faɗa sosai karya mace ko sai ta haihu ya kwashe 'ya'yan ranar ya ɓoye 'ya'yan ba za ta gansu ba sai ya bata a kofar gidan duk wanda ya zo ta bi shi da gudu ya sha da ƙyar ya watsar da littafan shi daga baya ya zo ya kwasa haka limamul a'amashi ke to amma ta al'imamu a shu'uba sun daina karatu a wajen shi ba su daina ba sun yi hakuri sun jure sun ɗauki wannan halin nasa saboda alkhairin da ake da shi yake da shi wata rana idan yana kai sai ya musu ta tas kawai ba su san abin da suka yi kawai ya kama faɗa ki ku tashi ku bani waje law kuntu batqalan ma ma ma ma ma ma ma yace da ma nake ma ma ba wanda zai zo kusa da ni a ma ma to daga ku tafi yau ba zan yi karatu ba sai su kwashe littafan su suna ba shi hakuri su tafi sai gobe su dawo haka suke tarihin al'imamu na amashi akwai darussa da yawa a ciki mutum ne mafaɗaci na gaske sosai sosai har ɗabi'unsa na faɗa ma sun zama su sai ga abin akwai ban dariya a ciki bai gani sosai yana gani gara shi sa ake ci mishi ai al'amash wata rana suna tafiya da ɗan uwansa a karatu a limamul akhfash akhfash shi ma yana da matsalar gani da akhfash da a'amash kaga duk gata sai suka zo suna tafiya suna ɗan gani da dindindindindindin sai al'imamul akhfash sai ya ce masa ala gafata malam ina ganin bai kamata mu tafi tare ba saboda idan jama'a suka gan mu za su yi gulma da mu akhfi su ce ga akhfash ga a'amash suna tafiya tare za su yi gulma da mu sai kawai limamin shi ce kale saman su yi gulma da mu su shiga wutar jahannama sai al akhfash ya ce a amala ni dai haƙuri su huta mu ma mu huta to haka yake shi to kaga in Allah ya sa mutum malamin sa ya zama irin haka ihtamala to mutum ya haƙuri da shi ya dauka wannan wa in zajarahu in ya daka masa tsawa in malahu ya ɗauki tsawon nan da ya masa wa rafaqa bihi shi kuma ya ce ma malamin nan nasa ya sassauta ma malamin mu'amala ma'aiki sassalama duk duniya Allah bai sanya wani mai saukin hali kamar sa ba amma ansaru sun taɓa bata mashi rai kuma ya fada yi musu guri guri ya musu alam ajidukum dhullalan fa hadakum bi da can ku ba talaka ba ba ba batattu Allah ya shirya da ku saboda ni alam ajidukum alatan fa aghnakum Allah bi da ku ba matsiyata ne. Allah madaukakin sarki ya wadata ku saboda ni manzo sama yana fada in ya fada sai ya ce in ba haka bane ku ce ba haka bane mana sai su ce Allahu wa rasuluhu amanu Allah da manzon su suka fi kyauta Allahu wa rasuluhu duk faɗan da manzon sama yake zuci Allahu wa rasuluhu amin manzon sama ya raba ya raba ya raba fai usuba a basu ba kuma ya kalli maslaha ya kalli yan makka sababbin musulunta sai ya basu da yawa su ko mutanen madina sai bai basu komai ba to sai suka ji damuwa a ransu har ma munafikai suka je suna yada kusurin kun ga ya fi son dangin shi to labari ya damu manzon sama shine tara sai ke musu wannan fada yace me me naku da wani raƙumi da da akuya me tun me akuya me raƙumi ku da duk mutane za su tafi da raƙuma zuwa garuruwan su kuma ku tafi da manzon Allah sama zuwa gidajen ku ku ga manzon Allah ne naku ai sai kuma da ya kama su Karshe da manzon sama ya kama musu ya gama musu faɗa sai kuma ya musu addu'a da suka yadda da sun yi kuskure sai manzon sama ya musu addu'a kuma ya musu magana mai daɗi to kaga haka ake idan ma babba yana faɗa haka ake wa a taƙada lahul haibata sannan ɗalibi ya riƙa jin farjini a ransa na malaminsa shine haiba eh? walistihya a minhu sannan ɗalibi ya riƙa jin kunyar malamin shi ya riƙa jin kunya kai ya zama ɗan fiki-fiki ba ya jin kunyar malaminsa an ya na ma ya alamu annahu ya buɗe tsohu kajiko ɗalibi ya koya a wajen malami gwaggwajen abin da yake ganin zai iya haddacewa kada ka yadda malami na ta zuma maka karatu ba ka ganewa a an ka san ka ba za ta ɗauka ba ka ce alaga mutum malam na ganin abin mu haka shi ce wa huwa a'lamu bi nafsihi <laughs> malal ajuri yace kai ka fi sanin kanka eh malami ya yi mu'amala da ɗalibai da yawa amma a nan babu to ɗalibi ya fi sanin kansa in kana ya alamu annahu la ya hatani da fitalƙini a min hamsin hamsi idan mutum ya tabbatar da ba zai iya ɗaukar fiye da biyar biyar ba ayoyi biyar biyar falayan bari an yasa ala ziyada to baya kamata ya ce a ƙara mushi in ka san ayoyi biyar biyar za ka ɗauka ɗalibi zai iya ɗauka to sai ya ga malami na neman ya sa shi ya wuce haka to ya ce algaba ta mu haka nan shi algaba ya isa hmm? wa in kana ya'lamu annahu la yahtamilu an yatalaqqana illa thalatha ayati idan kuma ɗalibi ya san ba zai iya wuce ayoyi uku uku ba lam yas'al an yulqinahu khamsan to bai kamata ya roƙe shi ya ce masa yi masa biyar ba ana neman wata mata ban san kowa ce ce ba wa aliyu lam yazidhu abin nan kai lam yas'al an yulqinahu khamsan kai ya ce malami ya bashi biyar aya uku ya sun zai iya ɗauka ko a ce shafi uku to kai ya ce a masa shafi biyar kai yi haka domin wannan yaudara kai fa illa qalahu ustadu salatan lam yazidhu alaiha sannan idan malami ya masa uku to kai ya je kuma ya kara da kansa hmm. wa in alima min nafsihi annahu yahtamilu khamsan sa'alahu an yazidahu in kuma ya san cewa zai iya ɗaukan biyar aka masa uku to ya roki malamin ya ci algafata gafarta malamin zan iya ɗaukan biyar ba laifi ala arfaqi ma yakunu gwaggwadon yadda zai makansa sassauci dai gwaggwadon yadda zai sassauta makansa kada a yi ma mutum uku in ya je kawai sai ce ai shi bari kawai ai shi ya wuce haka sai ya rika min uku uku sai ya ƙara kayyayi baya cikin ladabi kazan kazan ba akwai masu tsallake a karatu ba kawai mutum ya tsallake akwai kuma ranar ƙin dillanci sai wata rana an zo jarabawa kawai shi kenan an zo za a gwada shi sai a ji ba bayani ɗif amma an ɗauke wutar lantarki to idan kana ganin malami ya maka karatu amma kai kana ganin za ka iya ɗaukan fiye da haka ba laifi ba ne da ladabi ka ce an gama malam zan iya ɗaukan fiye da haka in za yi samu a ƙara ma shi kenan a koya ma ɗalibai yin haka fa in a lam yi uzuri bi talab idan Malam ce ba zan ƙara maka ba to kai ya cutar da malamin ta hanyar neman har malamin ya ɓata rai kai ya yi wa sabara ala muradin ustazi minhu ya jure akan abin da malamin sai ke nufi da shi fa innahu idza fa'ala zalika kana hadha al-fi'l minhu da'iyatan liziyadati lahu mimma yulqinahu yulqinahu insha Allah in ya aikata haka yi ladabi ga malami to wannan zai fi gayyato malamin ya zama ya ƙara masa abin da da yake akan abin da yake bashi na karatu insha Allah an Allah ya su a yi ladabi haka ya kamata a koya ma ɗalibi ya zama yana da wannan in yana jin zai iya ɗaukan fiye da abin da malamin sa yake masa ya roƙa idan malamin ya ce a'a ba zan ƙara maka ba to kai ya matsa matsa shi ya haƙura ya tsaya a haka ya yi haƙuri dama da yayyafi ne ke kuke cika wala yanbaghi lahu an yabjira man yulaqinuhu fa yazhada fihi baya kamata dalibi ya matsama ya takura ma wanda yake masa karatu fa yazhada fihi har malamin ya zama ya guje shi kada malamin ka ya zama ya kyamace ka kana aikata ɗabi'un da malamin zai je na kyamatar ka bai san ka tun daga nan mutum ya watsar da albarkarsa wa idza laqanahu shakara lahu dhalik kullum malami ya masa karatu to ya gode shi Allah ya saka da alkhairi jazakumullahu khairan Allah ya saka da alkhairi wa da'alahu kuma ya rika malamin nan addu'a wa azzama qadrahu kuma dalibi ya rika ganin girman malamin sa ya rika girmama matsayin malamin shi ya rika jin nauyin malamin sa a ransa don Allah ji ababen da suke malaman da magabata suke dora mu aka ya aka yi duniyar mu ta juye ta zama yau yadda ake ciki waɗanda aka fi samun matsala isu isu tsakanin su ne malaman ƙur'ani da ɗalibansu me yasa wannan abin ke faruwa ya kamata kullum mai faɗa mai tunani kan wannan na san ɗalibin da da danginsa aka da shi a suka haɗu suke rigima da malami akan musabaka an je musabaka an ba shi ko dubu nawa ne a lokacin sai aka zo aka ce to ai ya kamata makaranta ma na da bukata inda kai haddan nan iyaye suka ce ko sisi ba za a ba makarantar nan ba la malamin da ya karantar da shi wala shugaban makaranta wala gine-ginen makarantar wai ba za a ba da ko ai shi ya je karatun shi wai shi ya je musabaka amma ba su ce shi ya karantar da kanshi ba cewa suke shi ya je karatun shi kaga wannan ba daidai ba ne bai kamata duniya ta haɗa tsakanin duk ɗalibin da ya faɗa da malamin shi akan duniya to dama can ba Allah bane a zuciyarsa ai ba abin da ya haɗa ku ba ke duniya ce ta haɗa ku alƙur'ani ne ya haɗa ku alƙur'ani ya haɗa ilimi ne ya haɗa to duk ɗalibin Allah ga annabi zai ga kallon abin da malamin sa yake da shi ba har ma ya tunanin cewa ai kaza a ce shi gashi an ce ga abin da ya kamata yi malamin nan naka ya shi ya je kaza shi ya je kaza shi ya maka karatu tun farko tun baka san inda kake ba to shi yanzu dan duniya ta samu sai ka guje shi kaga ba daidai bane wannan akwai gyararraki sosai a irin yadda ake gudanar da mu'amaloli irin waɗannan a yau kuma da Allah in ka kai matsayin da zaka kafa makaranta ka ai ba zai hana ka ba to wasu kan kafa makaranta sai a yi rigima shi ma kawai yana yi ka zai ja ɗalibai kuma ɗaliban makaranta zai zo ya makaranta ai zan kafa wata ga tsare-tsaren mu muna da sababbin tsararrika ga tsare-tsaren mu sai ya koma gefe ya in ka nemi izinin malamin malamin so yake a ci gaba shi sa ya karantar da kai in dai Allah ne a zuciyar shi sai baka izini ya sama albarka ya ce to Allah ya albarka ka ga yanzu ma ga shan mun zama muna da jikoki ke to a kawai shi nan sai ya koma gefe sai ya ce ya balle sai jama'a suna sai ka ji ana ba da labari a gari ana cewa ai ya balle shi ma kafa tashi kaga ba daidai bane wala yajku alaihi in jafa alaihi kada ɗalibi ne malami mummunar mu'amala mai kaushi idan shi malamin ya ma ɗaliban kakka ce ni ma sai na rama to ka rama sai dai ka rame ba daidai ba ne in har malami ya afka a cikin kuskure to kai bai kamata ka gyara kuskure da kuskure ba eh, malami zai iya kuskure ya afka ya abin da ba daidai ba to shi ce wa yukrimu man yulaqinuhu idza huwa lam yukrimuhu ya girmama ya ga darajar malaminsa ko da malamin shi zai ganin darajar shi ana samun wannan matsala malamin yanzu yana da matsaloli to kai ɗalibi ka kalli waɗannan matsalolin na malamin ka to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai zagaye na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in